Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanku da hantsin ranar Laraba 16 ga watan Oktobar 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragama shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa an fara wani taron koli na masu ruwa da tsaki a jihar Kaduna Najeriya domin magance barace-barace. Sannan muna tafa da maimacin shirin ciki da gaskiya na Sarfila Hashim Gumel. Har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun Kamaru da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya. assalamu alaikum mataimakin shugaban amurka mike pence zai jagoranci wata babbar tawaga zuwa turkiyya domin nuna matsin lamba ga shugaba rajib tayyip erdogan kan ya kawo ƙarshen mamaye arewacin gabashin sire da ya yi shugaban amurka donald trump ne bayyana shirin wannan ziyara da tawagar za ta kai a yau laraba wacce ya ce za ta kunshi hadda sakataren harkokin wajen kasar mike pompeo da nufin yin kira ga turkiyya da ta ta wuta yana mai cewa akwai tsawaran matakai da amurkan za ta ɗauka a kan turkiyya idan ba ta miƙa wuya ba ciki hadda matakin saka makudan kudaden haraji kan kayayyakin karafa da turkiyya ke shiga da sunan amurka tun bayan da ya bada umarnin kaddamar da mamayar shugaba erdogan ya yi buris da kiraye-kirayen da kasashen duniya ke yi na janye dakarunsa yana mai kafa hujja da cewa kokarinsu shine su kawar da duk 'yan ta'addan da ke kan iyakar kasar ta siriya abin ya ce suna samun nasara a kai Aynı şekilde Cerablus'u biz bu teröristlerden temizledik mi? Erdoğan kenan cikin harshen Turkanci yake cewa mun kawar da duk 'yan ta'addan da ke garin Jarablus. Shin Turkawa sun yi kama wuri zauna a garin? A'a, 'yan asalin garin ne kawai a wurin. lauyan shugaba trump na, na kansa rudy giuliani ya yi kimimi ya ki mika wasu takardu da majalisar wakilan amurka ta nemi ya mika mata waɗanda ake zargin suna da alaka da yunkurin da ya yi na tirsasa ukraine ta binciki tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden kwamitocin da 'yan democrat ke jagoranta waɗanda ke binciken da mai yiwa ya kai ga tsige trump sun ba giuliani wa'adin jiya talata da ya mika takardun amma abin ya citira lamarin da ake ganin zai iya sa a tuhume shi da laifin wulakanta majalisar a cewar lauyan Giuliani John Sell binciken ba shi da hurumi ko tushe a kundin tsarin mulkin Amurka kuma haramtacce ne. Ana dai zargin Giuliani ne da hannu dumu-dumu a matsin lambar da aka nuna wa Ukraine kanta ta binciki Biden da ɗansa hanta Biden. Masu bashin baki a ƙasar ta Ukraine irin su Sahe Lashenko na ganin an saka Ukraine ɗin yanzu haka tsaka mai wuya kuma akwai buƙatar hukumomin ta su yi taka tsantsan. The risk is to be involved in the conflict on the side either Republicans or Democrats. ya ce ga kasar ta ukraine ta bi bangaren 'yan republican ne ko 'yan democrat abin da ya fi dacewa shine ta zama 'yar ba ruwanmu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mutum goma sha biyu da ke neman tikitin takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar democrat sun yi muhawara a daren jiya talata inda su ke burin ganin ya fafata da shugaba trump a zaben baɗi yayin muhawarar dukkan 'yan takarar sun nuna goyon bayan su ga binciken da su na 'yan democrat ke yi a majalisar wakilai wanda ka iya sa trump ɗin ya rasa kujerarsa a jawabin sa farkon muhawarar tsohon mataimakin shugaban ƙasar joe biden wanda na ɗaya daga cikin waɗanda ake tunanin za su fafata da shugaba mai ci ya ce a tarihin amurka wato a tarihin amurka ba taɓa yin shugaban ƙasa mai mulkin kama karya ba kamar trump ita kuwa sanata elizabeth warren da ta fito daga jihar massachusetts ta zargi shugaba tom da karya doka saboda haka ta ce ya zama dole a ci gaba da binciken da ake yi a kansa majalisar ɗinkin duniya ta ce kusan rabin ɗaukacin adadin ƙananan yara a nahiyar afirka ba a yi musu rijista ba a lokacin da aka haife su abin da ta ce na shafar damar da suke da ita ta kaiwa ga wasu ababen more rayuwa kamar na kiwon lafiya da ilimi majalisar ta kuma ce matsalar ta fi kamari ne a yankunan karkara inda ake haifan yara a gida ba tare da an je an yi musu rijista ba an ɗago wannan mutum ne a gefen taron ministocin ƙasashen afirka da fannin yin rijistar yara ke ƙarƙashin ma'aikatunsu wanda yake gudana a Zambia a cewa wakilin majalisar a yankin Zambia gumbiya magado rashin yin rijistar na yin mummunan tasiri wajen gina wa yaran rayuwa mai inganci if you are not registered at birth you are not accounted for ta ce idan baka yi wa yaron ka rajista ba tamkar ba a san da zamansa ba ne a kasashen afirka da dama ba za ka iya saka ka a makaranta ba idan ba shi da rajistar haihuwa mahmud lalu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Masana da manazarta daga jami'oi da kuma malaman addinin musulunci sun ce wajibi ne iyayen yara da gwamnati su tabbatar da sun ɗauki mataki domin kawo ƙarshen barace-barace a faɗin Najeriya. Manazartan dai sun yi wannan jawabi ne a wajen wani taron koli na kwanaki biyu, wanda shine irinsa na farko da aka shirya don magance barace-barace a shiyar Zaria. kuma sun ba da shawarwari da suke ganin za su zama mafita da wannan ƙasa kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da isa lawal ikara ya haɗa mana da ya fara da kalaman farfesa binta abdulkarim matsalar mu ita ce yan kalilan sun zama beraye sun kwashe duk dukiyan kasa sun kai turai sun gina 'ya'yansu saboda haka shi ɗa yana neman wurin da zai samu abinci ya sami wurin kwana ya samu kaya da suturan da zai sa da kuma ilimi to ba ka da galihu me za ka yi wannan bara matsala ne dukkan mu ba mu yarda da shi ba dalili shine ba abin da ke da ban takaici irin ka ga yaro karamin yaro yana bara abin da damuwa ɗaya daga cikin hanyoyin da za a warware wannan matsala shine ya kamata a nemi forum na wayar da kan iyayen Sheikh Rabiu Abdullahi Zaria shine shugaban kungiyar malaman makarantun allo a jihar Kaduna. kuma ya ce akwai mafita. Da farko gwamnati ta shigo cikin wannan tafiya ma'ana gwamnati ta kawo gudunmuwanta wanda zai zamanto ya tallafa ma nan makarantu na allo sannan iyayen yara su masu kawo gudunmuwa ya zamanto duk yaran za a kawo shi makaranta ya zamanto an yanke mashi wani abin da zai zamanto iyayen sun kawo don su ga darajar karatun sannan kuma a samu tsaftan karatun su kuma malamai suka ji tsoron allah to za a samu sauƙin maganan bara. Kwamishinan kudin jihar Kaduna Alhaji Bashir Sa'idu shine wakilci gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Ahmad yan Rufa'i. Mutanenmu 'yan jihar Kaduna da ke barace-barace ba su kai kashi biyu bisa ɗari ba kashi casa'in da takwas mutanen wasu jikoki ne ake ɗebo mana su daga sokoto daga zamfara daga katsina daga kano daga jiga a zo a zuba mana su a nan mutane a can garuruwan za su haifi 'ya'ya su kasa ɗaukan nauyin su zo su zubar mana da su kuma za ka ga a cikin garin kaduna yara 'yan shekara biyar shida bakwai suna bara ba su da inda za su da daddare ana ruwa za ga su akan about suna kwan gwamnati ta riga ta dauko matakin takulin to kome babban dalilin kiran wannan taro dan majalisar dokokin jihar kaduna da ke wakiltar zaria alhaji suleiman ibrahim dabo shine ya shirya wannan taro na zauna na yi nazari a yadda za a samu mafitan daga ƙasa ba a ɗauko mafitan daga sama ba abin da nake nufi daga ƙasa mutanen da matsalolin ya shafe su a zo a zauna a yi magana da su a haɗa kai su ba da mafitan mu ma mu bayar shin ana yin karatun almajirancin ne ko ko wannan barace baracen shine almajirancin ni a matsayina na ɗan majalisa abin da aka yarda da shi zan tattara in je in kai shi gaban majalisa domin a tabbatar a yi doka akan wa'annan al'amuran wannan shine dalilin asasa wannan taro isa lawal ikara murar amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikarda wannan rahoton. To kungiyar matasan Fulani ta John Dijam ta buƙaci gwamnatin tarayyar Najeriya da ta sake duba matsalolin makiyayan jihar Plateau da suka shafi ilimi da kiwo don magance su. Shugaban kungiyar Alhaji Sa'idu Mai Kano ya ce gwamnatin jihar Plateau bata cika alkawarin da ta yi wa makiyayan jihar ba a lokacin da take yakin neman zaɓe ba. Sai dai ɓangaren gwamnatin jihar ya musanta wannan zargi. kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da zainab babaji ta haɗa mana da ya fara da kalaman alhaji sa'idu mai kano makarantunmu na nomadic inda akwai fulani suna nan amma yaran fulaninmu ne iri wanda suka makaranta suka gama su suke koyar da su wayansu a biya su wayansu kuma su sa kai kawai don kar a rasa ilimi da wanda fito da bindiga sai a kashe ka da wanda ya ce a barka ka rayu ba ka da ilimi yaranka su zauna su zama bayi duka me bambanci su me kake bukata wato ita wannan gwamnati na simon lalon ta muku ni ina kira ga federal government ta saya kawai ta magance mana mu na fulani a filato kuma in za ta magance ta nada kwamiti. Shugaban kungiyar matasan Fulani ta John de Jam Alhaji Sa'idu Mai Kano. A bangare guda kuwa Abdulkarim Bayero da ke zama tsohon shugaban matasan kungiyar Miyatti Allah ta ƙasa ya ce makiyaya a jihar Filato sun amfana daga wannan gwamnati. Mun tabbatar da abubuwa da yawa da gwamna mai girma gwamna ya ma al'ummarmu na Fulani musamman lokacin wannan crisis eh, lokacin sace-sacen shanun nan akwai fulani da aka ɗauki masu dabbobi mai girma gwamna ya taimaka masu da wa'insu abubuwa ya ɗan rage masu asara bayan haka ya empowering wa'insu matasa a 17 local a jihar plateau ya ba su shanu na kiwatawa wanda wannan kiwata an nuna masu yadda za su kiwata su su samu riba an gyaggyara makarantu nomadic kusan guda tara a jihar plato kafin barista simon bakon lalo ya fara gwamna jihar plato babu jihar da take ake rigima a cikin kamar jihar plato duk najeriya amma yanzu sai ya zamanto sai dai mu ji ana yi a wayansu gurare. babban zuman da muke yi da limamai da fastoci karkashin rabiran yakubu pam muna iya mu shiga ko ina fulani za su shiga ko ina biron za su shiga ko ina ana zaman lafiya. Na tambayi sakataren jam'iyyar APC a jihar Plateau Bashir Musa Sati ko me gwamnatin suke yi don duba matsalolin makiyayan a jihar Plateau? Makarantun Fulani a yanzu haka suna nan kuma waɗansu su ma ana musu kwaskwalima ana musu gyaran fuska. Misali, ka tafi nan tafi gana kashi casa'in ɗin yaran Fulani ne nan a ƙasar basa babban abin takaici shine mutum ya fito ice ba a kula da su ba ba a lura da su wannan abu akwai kuskure babba a ciki. Shi ma shugaban kwamitin sasanta makiyaya da manoma kuma shugaban kan shiyar jihohin arewacin Najeriya Reverend Yakubu Pam ya shawarci duk mai wata matsala da ya bi hanyar da ta dace wajen isar da kokensa wa hukumomi. Eh mutum yana da wani damuwa da cewa gwamnati ba su yi komai ba ai akwai hanya da ake bi ai mun samu zaman lafiya ai masu manomai sai su je gona su je su yi noma masu kasuwanci su je su yi kasuwanci Shugaban kwamitin sasanta makiyaya da manoma kuma shugaban kan shiyar jihohin arewacin Najeriya Reverend Yakubu Fam. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton, to kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. tausaya ma talaka a tausaya ma talaka na ji tausayi ƴaƴana na ji tausayi ƴaƴana to ya aka dan aure me ya faru wallahi shugaban ni ku tuna rabana ya yi ku rabana ya yi mu gara gamar ma hanku jan mu kuke bun ku muke shin ina za Madalla, yanzu kuma ga maimacin shirin ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. A yau, shirin ciki da gaskiya zai fara duba batun wani shiri da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kirkiro domin tallafawa matasan da suka kammala karatunsu amma ba samu aikin yi ba. wanda ake kira N-Power. Shirin da wasu ma'aikatan da ke cikinsa daga jihohin arewacin Najeriya da suka kai goma waɗanda suka haɗa da Kano, Yobe, Barna da kuma Bauchi. Suka yi ta kawo shirin ciki da gaskiya ƙorafe-ƙorafe domin jan hankalin gwamnati da cewa akan yi musu murabus ko fidda su daga shirin ba tare da saninsu ba. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfila Hashin Gumel. Shirin 'yan fawa dai shiri ne da aka kirkira domin tallafawa 'yan Najeriya wajen samar musu da gurbin aiki bisa albashi naira dubu talatin kimanin dala tamanin da hudu. Ya faru a shekarar dubu biyu da goma sha shida inda gwamnati cika alkawarin wa dabban matasa aikin yi da suka kai dubu ɗari biyar rukuni-rukuni. Shi dai aikin ba na dindindin ba ne domin yana da tsarin kammala cin gaji a tsawon shekaru biyu. inda gaba ɗaya waɗanda aka ɗauka za su samu naira dubu ɗari bakwai da ashirin. Da farko an samu ƙorafi daga wasu jihohi cewa an ɗau wasu da ba in yankin ba, kamar a ga masu sunan Ibo ko Yarabawa a jihohin ƙuryar Arewa. Aisha da ke aikin 'yan fawa a Maiduguri, ta ce ta waye gari ta samu an yi mata murabus daga shirin ba da saninta ba, da hakan ya dakatar da ita daga samun naira dubu talatin da akan biya su a wata. sunana aisha babagan abdullahi ina aiki a memsari primary school volunteer ne a can na power program wannan shiri da aka kirkiro da gwamnati tarayyar ta kirkiro da shi ko eh. wanda aka ɗabi ma'aikata ana biyan ku eh shi eh kamar cikin shi ka fara aiki a da farko tukuna a nan cikin maiduguri ke wannan aiki eh a nan maiduguri ke aikin tun last year august na fara samun alert amma enrollment namu tun since september kafin aka fara biyan mu a august ok september da ya wuce na shekarar 2018 kenan eh na'am to me faru da ke resigning aka min a status ina kamar wani resign an dakatar da ke ne an dakatar da ni a aikin hmm. kuma ba na samun salari bai sun gaya miki dalilin da yasa suka dakatar da ke kawai ne a status ina da na bude na gani voluntary resign by volunteer ki kika rubuta cewa kin ah, bar wani aiki ba kya so koya a'a ban bari ba saboda na san bana aikin a wani guri shi yasa ma ni ban yi ba kawai da na bude status ina ne kawai na da tambaye su a april din nace sun samu salary kowa sai ya ce min ya samu ni kuma da na je wani ne ya ce ma in je in bude in ga status ina in gani kar da an mun resigning ko wani haka da na je kuma na bude kuma hakan ne ya faru da ni an yi resigning an dakatar da ke haka kuma ba tura miki albashin ki ba ba tura mun albashi na ba since april dama nawa nawa ake biyan ku dubu talatin talatin kowane wata ke kadai ne aka dakatar a inda ke koyarwa ko kuma akwai wasu da kika ji suna da wannan matsala a gurin aikinmu ina gani kadai ce kamar a jihar borno gaba daya kin samu labarin wasu suna da shi ko ke kadai kika ji labarin naki a muna nan muna da yawa mun kai goma sha uku hmm, wanda kuka aka yi resigning dinmu wanda muka haɗa kanmu hmm. muke kokarin mu san yadda aka yi hakan ya faru to kamar da eh, ke ɗaliba ce ko kuma akwai aikin da kike yi ne a'a ni bana aikin komai ɗan hmm. diploma ne da ni hmm. sai na appliance sai kuma Allah ya taimaka na samu. To yanzu uh, wani hali uh, kike ganin karatun ya shiga tunda kina karatu yanzu da amma kuma wannan ne yake taimaka miki wajen gudanar da karatun Wallahi ni kan na rasa ma ta zan fara don gaskiya wannan kuɗin yana taimaka min sosai ina iya hulɗa na da shi har ina iya taimakawa iyayena da wannan kuɗin don ba kaɗan bai ne a guri na kuɗi ne mai albarka. Kamar wata nawa kike kina karban wannan albashi kafin a dakatar da ke? Eh to don tun daga August 2018 zuwa march ya tsaya march na wannan shekara 2000 eh, eh zuwa march eh zuwa march Ya waɗannan watanni ne nake samu na samu kwata-kwata to tun daga nan ban samu daga april zuwa yau akwai ofishin da kuka yi wannan rajista a wannan gari kamar kun kai koken ku game da batun dakatar da ku da aka yi mun kai me aka ce da ku aka ce mana wai za a samu a yi solving in problem kuma gashi har yanzu ba mu ji komai a kai ba tun lokacin kuma ba sake neman ku ba ba ba su neme mu ba kuma ba a biyan ku ba ci gaba da biyan ku ba ba a ci gaba da biyan mu ba saboda an danna mana resigning a status din shi ma wani mai suna Muhammad Malami daga Gashuwa a jihar Yobe da kan koyar da darasin lissafi a makarantar Babuje ya shaida wa shirin ciki da gaskiya cewa an share wata goma sha biyar ba a biya shi ko kobo ba duk da korafi ba adadi da ya rika turawa malamin ya ce an bukace shi ya canja banki don samun kuɗin inda ya canza amma duk da haka gyaran bai samu ba sai aka aiko masa biya na wata ɗaya ta tsohuwar ma'ajiyarsa da aka ce ba zai iya yiwa a tura sako ta nan ba. Sunana muhammed Malami daga jihar Yobe, ina karamar hukumar Bada Local Gama a cikin garin Gashuwa. ni ɗaya ne daga cikin ma'aikatan yan wanda aka ɗauka a 2016 batch a ni sai aka tura ni secondary school na babuje jino secondary school ube wanda nake koyar da list mathematics wanda wani abun al'ajabi dukkanin a makarantar ma lokacin da muka je kusan mu in yan fawa mu kaɗai ne malaman mathematics wanda yake sun karanta mathematics kafin zuwa mu ba wani malami wanda yake ya karanta mathematics yake koyarwa sai dai wanda ya yi wani subject ko ya wani course yake koyar da lissafi to muna cikin koyarwa watan da aka fara biya watan disamba 2016 sai ban samu kuɗi na ba sauran abokaina duka kuɗin su ya samu so sai na kira su cewa to ni fa kuɗi na bihi gaba na watan disamba nan kuma ga sauran abokaina duka an biya su sai suka ce min ina da matsala da linkin na bibiyan na da account na jiyan duba asusun ajiya ka na banki asusun ajiya na banki kenan sai na je na duba na tambayi ma'aikatan banki suka ce min account ina na da linkin da bbn dina ba abin da yake da matsala na ƙara kiransu na faɗa musu suka ce to na yi haƙuri bayan wasu kwanaki sai sai ƙara turo mana cewa lalle lalle fa account mu ba kan linkin ana ta yin wannan muna kiransu suna turo mana cewa account ba ya linkin su kuma banki suna ce mana muna da linkin kullum muna zuwa haka sar aka ɗauki tsawon wata goma sha biyar daga disamba 2016 zuwa march 2018 wanda in ka lissafa zai baka watanni goma sha biyar a tsakani to kafin disamba sai suka to kuɗi baya shigowa kuɗi eh, baya shigowa ba tsawon wannan lokaci na wata goma sha biyar to ka ci gaba da zuwa ita wacce makaranta da aka tura ka aiki ina zuwa aiki kullum ma abin da da principal din take faɗa min da yake ta san na TV a makarantar tana ce min eh, na practice teaching practice take ce min na ci gaba da zuwa na yi hakuri tunda abu ne na yakin gwamnati ai kuɗin mu ma zai samu bai wuce tara mana ake ba to wannan abin sai ke ƙara ƙarfafa min gwiwan zuwa makarantan sai nake zuwa sannan kuma musamman ko da muke da yana buƙatan ka ke zuwa kana practicing nahi na yana nake zuwa daga nan kafin match da aka bani sai suka turo min cewa in je in tura fa alternative account account ina wancan ba zai yi a turo da shi ba in tura wani bayan ka ƙara yin wato ka ƙara yin korafi korafi eh ba a biya ni ba in je in tura wani account wanda da ni da wani abokina shi ma muna da matsala suka turo mana a rana ɗaya cewa mu tura alternative account shi ma canza wani account din mu canza wani account na wani banki mu bari Pace Bank hmm. sai muka je mu na je na dauki account number na na Union Bank shi ma abokin nawa ya dauki nashi na Union Bank sai ya hada ya tura musu ni ma na tura musu na to wani abin al'ajabi a lokacin da aka ce mana kuɗin nan namu ba zai yi higa cikin wannan account namu na Pace Bank ba hmm. ba mu fi ƙara koma Pace Bank mun yi wani gyara ba to kwatsam a march sai na ga kudi ya higa account ina wata 30 daga yan power kuma sai aka turo min shi a wannan account din wanda aka ce min wata goma sha biyar yana da matsala to abun sai ya daure min kai sai muka je muka ciro wannan kudin da watan april ya kama sai kuɗin 2017 2018 hmm. sai kudi na bihi gaba sai na ƙara tura musu laita a imel nasu ta korafi cewa ni fa ban ga kudi na na april ba hmm. kuma an biya sauran abokana sai suka ce min daina ya haƙuri sai na kasa haƙura sai na ji labaran cewa ai ana resigning beneficiaries ba tare da sun sani ba ma'ana a rubuta maka takardar ka bar aiki ba tare da ka sani ba ba tare da ka sani ba ka bar aiki kawai hmm. sun ce to ni ma bari mu bude profile ina da na bude profile ina kawai wajen status na na ga resigning ni na ce wai na bar aiki na samu wani aiki sai na kira su na ce to fa ku na kira ku jiya na ce muku ga abin da yake faruwa kun ce min na yi hakuri to yau kuma da bude profile ina na gama an yi resigning din na sai suka ce min to ai ba abin da za su iya inda an yi resigning na in ce to tun da ba abin da za ku iya yi to ina da wata goma sha biyar da nake bin bashi wata goma sha hidan ka hada da april hmm. wanda ba a biya ni ba to ya matsayin su yake zan same su he suka ce min ai kwata kwata ma tunda na yi resign ai na yi resign ba na cikin payroll da za a yi ma balle in samu kuɗi ba wani abu da zan ƙara amfana da hina fawa korafin kaɗan daga cikin matasan da ke ƙarƙashin shirin yan power kenan waɗanda ke neman ɗaukar matakin gyara daga hukumar da ke kula da wannan shiri idan allah ya kai mako mai zuwa za mu ci gaba da kawo muku wasu korafe-korafen daga wasu jihohi na daban kafin daga bisani mu tuntuɓi baiwa shugaban najeriya muhammadu buhari shawara kan tallafawa al'umma maryam uwais kan wannan lamari yanzu a madadin wanda suka taimaka shirin ya zo gare ku Muhammad ibrahim kwari da haruna dauda sarfi la hashin gumel ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shiri mako mai zuwa mu kasance lafiya. A gaida Sarfil Hashim Gumel. Yanzu kuma sai sharhin wasu jaridun Kamaru. fara shirin jaridun namu ne da jaridar Eden ta kasar jamhuriyar Kamaru an da a farkon shafin ta ta mana cewar har yanzu dai tsugune bata kare ba a bangaren dan awaren kasar jamhuriyar Kamaru masu dauke da makamai muddin dai idan ba za a yi gwamnatin tarayya ba to ba za su mika kai bori hau ba sai kuma jarida Le Review an da ita ma ta hango mana cewar shari'ar da ake gudanarwa a kan tsohon ministan tsaron kasar jamhuriyar Kamaru Musta Meben Jango wanda aka tanke shi ranar takwas ga watan Maris tara nan hukumar shari'a bata yanke masa hukunci ba a kan tuhumarsa da ake yi da lura ciki da kudin gwamnatin kasar. Jaridan Ofelen kuma ta shaida mana cewar tunda shugaba biya ya yi wa jagoran adawan kasar jamhuriyar Kamaru Maurice Kanto afuwan shiru kake ji kamar a shuka dusa dan adawan da yi baya magana ba kamar yadda aka saba jinsa ba a kafafen yada labarai da kuma shafukan sada zumunta na zamani jaridar independent kuma ta ce sabon prime minister kasar jamhuriyar kamaru musta jengote ya taka rawar gani a wajen lalbo hanyoyi na zaman lafiya a kasar jamhuriyar kamaru tsakanin gwamnatin kasar da masu dauke da bindiga a bangaren yan aware jaridar informatin ta ce shugaban kasar kamaru musta paul biya ya yi alkawarin wanzar da zaman lafiya a faɗin kasar baki daya jaridar reality kuma cewa ta yi dole ne Maurice Kamto ya gode wa shugaba biya da kuma sarkin ƙauyensu domin kimbin ka'idodi da ya yi kuma aka azake sa a gidan yari amma shugaban kasar ya yi masa afuwan jaridar dusahel ta arewacin ƙasar jamhuriyar kamaru ta ce har yanzu dai sauran gyaran boko haram suna sheke ayarsu a kan iyakokin ƙasar kamaru najeriya da kuma kasar jamhuriyar chadi jaridar the guardians kuma ta fallasa mana cewar ƙasar sun ko china za ta zuba makudan kudade musamman ma domin noman ayaba a kasar kasancewar tana buƙatar rage masu zaman banza a bangaren masu ɗauke da bindiga za mu kammala shirin jaridun namu ne da jaridar lumisaje ta ƙasar jamhuriyar kamaru anda ta yi tsokaci akan kwace tashan jirgin ruwa da aka yi na birnin duwala daga hannun hamshakin dan kasuwan nan na ƙasar faransa bolore amma ta miƙa wa babban ɗan kasuwan kasar kamaru kamaru alhaji baba Ahmad Danbullo, muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru Madalla gaida Muhammad Awal Garba da sharhin wasu jaridan Kamaru. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'adan Washington na cewa karfe 3 da minti 27 na dare. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum da amurka suna na abokan cika mai gina gobe da kiyar ego a Zamfara. A gaskiya ba mu goyon bayan rufe goda. Mutane kalilan ne ke moriya da wannan rufe goda. su kananan manoma a ba mu taki mai sauki a kawo jimoma masu yawa na gyaran shinkafa domin Najeriya ba kaɗan ba ce. Shi Kanada yana cewa rufe goda ya tasiri musamman ga yakin Zamfara ba haka ba ne. Gwamnan mu ne ya zama na kwarai Assalamu alaikum sashen Hausa rediyon Amurka. Suna na Kallami Joja Kagara jihar Niger Najeriya. Ina kira da shugabanni 'yan siyasa da muka zabe su tun da ke sun Allah ya sa sun kai ga mulki sai suka ce bari su yi abin da suka dama ba su da talakawa ga halin da suka ke ciki halin da talakawa suka shiga na sadan rayuwa ba su to muna roƙon Allah Allah kai mu lokaci shekaru uku nan masu zuwa da watanni. Allah sa muna raye a wannan lokacin duk abin da suka gina za su gani a cikin kuryansu. Madalla kafin mi sallama ga Mahmud eh, Lalo ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai jagoranci wata babbar tawaga zuwa Turkiyya. domin nuna na matsin lamba ga shugaba Rajib Tayyip Erdogan kan ya kawo ƙarshen mamaye arewacin gabashin Siriya da ya yi. shugaban amurka donald trump ne ya bayyana shirin wannan ziyara da tawagar za ta kai a yau laraba wacce ya ce za ta kunshi har da sakatar harkokin wajen kasar mike pompeo da nufin yin kira ga turkiyan da ta tsagaita wuta yana mai cewa akwai tsauraran matakai da amurka za ta dauka akan turkiyya idan ba ta mika wuya ba to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan allah ya kai mu ciki har da shirin himma na abdulaziz adili toro yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma salaman abu da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci ni muhammad hafiz babala daga nan birnin washington dc ke cewa ku ni lafiya